a jiya shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a najeriya boss mustapha ya sanar da cewa shugaba muhammadu buhari ya amince da janye dokar kullan a dukkanin jihohin da gwamnatin tarayya ta sanya dokar a kwanakin baya jihar kano dai na cikin rukunin jihohin da gwamnatin tarayya ta kulle a baya-bayan nan a wani mataki na dakile yaɗuwar cutar ta corona sai dai a iya cewa murna ta koma ciki ga mutanen kano musamman 'yan kasuwa domin sa'o'i kalilan bayan ba da sanarwar janye kullan sai gwamnatin jihar kano ta fito da wani jadawali da ke nuna cewa a ranakun laraba juma'a da kuma lahadi ne kawai aka amince da su fita domin gudanar da hada-hadarsu ta yau da kullum. Sunana Sadisu Ibrahim Ahmad. Federal ta bude, amma state kuma sun rufe sun ce wasu an zauna da shugabannin kasuwanmu saboda kamar yadda ake nunawa wai gwamnatin state tana son a kafin su mana gari mu ma mu abinci. A gansu kamar yaya? a dan basu na goro saboda ka san suna da dan to dan ce komai ba dai kai a matsayin ka na dan jarida ka gane abin da nake nufi suna san a dan basu wani abu a gansu to ku yanzu da aka ce an dada tsare wannan ya kuka ji gaskiya ba mu ji daɗi ba har ga Allah saboda a wannan kullan da aka yi aure ya mutu da yawa saboda ba abin da za ka kai mai iyali ga yara Suna na Yunus Tasu Alhassan kasuwa dai lokacin da za a bude ta a yadda muka ji sanarwa shine ranakun da aka ba da dama a fito shi ne laraba juma'a da lahadi to kai baka ji cewa gwamnatin tarayya ta ce an yaye magana kulle ba a na ji to ni ma da na fito da safe yau zan fito in tau kasuwar sai kuma na ga labarin ya sha bamban ba haka bane to ya kaji da kaga haka gaskiya ban ji daɗi ba wallahi mm. tunda kusan a kafa ma na gangaro na tau na yi dukkanin mai yiwuwa domin kwamishinan labarin kano muhammad garba ya fayyace wannan mataki na gwamnati tare da yin tsokaci akan wancan zargi na wasu 'yan kasuwa amma bukata bata biya ba saboda rashin samun haɗin kai daga wurinsa a hannu guda kuma wasu daga cikin cibiyoyin lafiya a nan kano sun fara farfaɗo da ayyukan suna yau da kullum duk kuwa da wannan sarƙaƙiya ta dokar kulle a kano hajiya Hauwa abdullahi da ke zaman kakakin asibitin koyarwa na aminu kano na cewa kamar inda muka ba da sanarwa ayyuka sun fara a speciality clinics an yi su kaga a speciality clinic na general an yi jiya an yi hypertensive clinic an yi nephrology clinic an yi general surgery an yi kuma plastic surgery mutum talatin talatin aka gani kowane speciality pending lokacin da aka ga situation yana improving sai a rinka karawa da biyar biyar ne ko da bibi ne haka dai mutane sun yi tururuwa da yawa sun zo sai dai kawai in sun zo za a ce musu to akwai ka'idoji tun daga gate kuma za a ce maka sai ka sa face mask ko kai ma'aikaci ne ko ka zo da mara lafiya ko ka zo ɗan rakiya za ka sa face mask idan ka zo speciality clinic kuma a kofar shiga speciality clinic akwai bokiti na ruwa wanda aka juya aka cakuɗa shi da wani magani na chlorine wanda za a wanke hannu akwai infrared thermometer za a nuna don saboda a gwada eh, blood pressure ɗin mutum sannan kuma za a masa waɗansu 'yan tambayoyi sannan sai a kyale shi ya je ya zauna ajiya hawa abdullahi kenan ta ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.